a yau sha biyar ga watan tara shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya za mu ɗora karatun da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin da ke ƙarƙashin makarantar Nurul Islam a da tarbiyyar wa talim wadda suke cikin garin Kaduna State Nigeria muna roƙo Allah wata wata'ala ya sa mu abin da za mu faɗa albarka kuma ya sa ya zama na karɓaɓɓe gare shi shi ne iko ne akan haka a kafin mu fara akwai wadda ta rubuto tambaya a san kwana biyu da suka wuce alle take cewa ita ce ta haihu bayan ta haihu ta yi kwana ashirin da hudu tana jini wato jini na biki kenan jini wanda yake fita lokacin da mace ta haihu to bayan ta yi kwana 24 sai jinin ya yanke bayan ya yanke sati uku sai ya fara da sai ta ga wani ruwa baki baki ruwa bayan sati uku sai ta ga ruwa baki-baki haka to sai suke tambaya nan ah, menene hukuncin wannan ruwan da suke gani yana fitan mata shin al'ada ne ko kawai wancan jinin bikin ne wato ragowar sani tambayan farko kenan sai tambaya na biyu da take yi take cewa za ta ci gaba da sallah ko ko ba za ta ci gaba da sallah ba to a takaice ya ce yar uwa wannan ruwan da yake fita wanda yake baki-baki kamar yadda kika yi bayani bayan Eh, sati uku a wajen malamai wannan baya cikin jini na biki wato jinin biki wanda jinin haihuwa baya cikin saboda ka'ida wajen malikiya duk da yayin da mace take jini idan ya kasance an samu interval tsakanin jinin guda biyu kwana biyar abin da ya sama wannan ana itibarin wani jini ne wato ba karkashin wancan na farkon inda yake kwana 40 tazaran da ke tsakanin su sai abu na biyu wannan ruwa ruwan da yake fita wanda yake baki baki ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Bukhari ya fidda hadisin Ummu Atiyya radiyallahu ta'ala anha take cewa kunna la na'uddu al-qudrata wa sufrata shay'an a wata riwaya da ta zo ta kara fasara wannan riwayan كنا لا نعد القدرة والسفرة شيئا بعد الطهور a karkashin wannan hadisin sai malamai suka yi bayani suka ce yayin da mace ta ga ruwa ya fito mata wanda yake baki-baki ko kuma makamancin haka idan ya kasance a wannan lokacin ba lokacin al'ada ba ne wannan ruwa-ruwan da take gani babu komai a kansa ba zai hana ta sallah ba kuma ba zai hana ta azumi ba ko makamancin haka ibada a kashi na uku da suka kasa wannan ruwan wanda yake fita daga farjin mata baki-baki idan ya kasance ya fita a lokacin da suke al'ada wato suke jini na al'ada ko jini na biki wato na haihuwa wannan ruwan ruwan wani bangare ne na wannan jinin wannan kashi na biki sai kashi na uku da malamai suke kassama wannan ruwan da yake fita idan ya kasance ruwan nan ya fita bayan al'adan mace bayan ta yi tsarki daga al'ada ko kuma ta yi tsarki daga jinin jiki, wato jini na haihuwa to wannan ruwan shi ma ba a itibarinsa wato baya cikin jini wannan ba zai hana ta sallah ba kuma ba zai hana ta azumi ba saboda haka za su ci gaba da tsallanta, haka za su ci gaba da azuminta shi yasa umma qiyata radiyallahu ta'ala anha take cewa kunna la na'uddu al-qudrata was-sufra a lokacin annabi mun kasance idan muka ga jinin da yake fita kudura kudura a tsanan shine kamar wannan ruwan da wannan matan ta yi tambaya shine abin da umma qiya take nufi take cewa idan muka ga ruwa ya fita wanda yake baki baki lokacin annabi ba ma itibarin sa wani abu wato ba ma daukan shi wani abu ko kuma mu gansa fatsi fatsi yana kamar yalo yalo haka shi ma wannan ba ma itibarin ta wani abu to ɗayan riwayar take cewa ba'da tuhur shay'an bayan tsarki to shi yasa malamai da suka haɗa wannan hadisin da kuma hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha wadda wata mace a cikin mata annabi tayi itikafi da shi tana ganin irin wannan ruwa ruwan yana fita daga jikinta kuma ta ci gaba da ibadanta tana sallanta to da haka da malamai su faɗa waɗannan ruwayoyi ga baki ɗaya sai suka ce to yayin da mace ta ga wannan ruwan a matakai uku nan za ta yi amfani da su idan ya kasance ta ga ruwan nan baki-baki a lokacin da ita ba lokacin al'ada ba ne to wannan ba zai hana ta sallah ba ko ibada idan kuma ta gan shi a lokacin da suke al'ada ko jini na haihuwa to wannan jini wani bangare ne na jinin nata idan kuma ta ga wannan ruwan bayan wato ta yi tsarki to shi ma za ta fi gaba da ibadarsa wannan shi ne an san tambayanki ki da kika yi na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم mutanenka ya kai rasulullah ya kai ma'aikin Allah da kagan Allah subhanahu wata'ala tuna wa mutanenka a lokacin da Ubangijinka ya ce ma mala'iku inni da'ilun fil khalifa lalle ni zan sanya wani halifa na a doron ƙasa shine khalifa lalle ni zan sanya wani khalifa na a doron ƙasa inni da'ilun fil khalifa qalu sai mala'iku suka ce a wannan lokacin da Allah subhanahu wataala yake cewa zai sanya khalifan sa a doron kasa wanda shi zai dinga zartar da hukunce hukuncen sa a madadin Allah subhanahu wataala wato kamar shi ne wakilin Allah shi ne khalifa yayin da aka ce khalifa wato wakilin wani Allah subhanahu wataala yake cewa ka fada ya kai ya kai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tuna ko tunawa mutanenka a lokacin da ubangijinka yake cewa ni zan sanya wani khalifa na a doron ƙasa wato wanda zai kasance shine matsayin wakili na ne wakili na sannan shi zai dinga zartar da hukunce hukunce a shi ne khalifa qalu sai mala’ikun suka ce a taj'alu fiha man yusir fiha shin yanzu za ka sanya fiha a cikin doron ƙasa man yusir fiha waɗanda za su dinga yin fasari a cikin wa yasfu dima'a sannan kuma suna gudanar da jini ko suna zubar da jini a cikin doron ƙasa wato suna kashe-kashe wa nahnu mun kuma nusabbihu bihamdika muna bauta maka muna maka ibada sannan muna maka tasbihi wa nuqaddisu laka kuma muna girmama ka shine nuqaddisu laka muna girmama ka kuma muna tsarkace ka duka fasarori guda biyu malamin sun yi qala sai ubangiji yake cewa inni a'lamu ma la ta'lamun lalle ni na sa abin da ku ba ku sani ba inni a'lam lalle ni na san ma la ta'lamun abin da ku ba ku sani ba ko abin da ku ba ku sani a karkashin wannan aya malamai sun yi bayani mai tsindin yawa a karkashin wannan aya da Allah subhanahu wataala yake cewa id qala rabbuka lil malaikati ya kai ma'aikin Allah tunawa al'ummanka a lokacin da ubangijinta ya ce ma mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya wani khalifa a ƙasa. a nan, kasa suke cewa wa id kalma ta id anan a yare na larabci duk inda kaga id ta zo tana zuwa ne kafin fi'ili na mazu idan kuka lura anan id qala nan ubangiji ya faɗa qala mazu idan kuma idza ta zo bayan ta za ka tafi ilimi na mudari shi haka wato a ka'idar larabci ke idan idza ta zo bayan ta dole ne za ka ga fi'ili na mudari misali idza yadribu zayd idza au zayd aw idza yaqtulu au aw idza ya'kul shay'an a ka'ida na larabci kina ma yayin da kaga duk ta zo to dole bayan ta fi'ili ne na mudari zai zo a bangare na juna malamai na lura suke cewa a'a ba mamaki wata za ta iya ganin ta zo kuma fi'ili zari ya zo bayanta, ko kuma ka ga idan ta zo sai bayanta a samu muzari ko fi'ili na na mamu duka zai iya kasancewa amma al-imam al-mubarri wanda yake yana ɗaya daga cikin jigajigan masana yare na larabci yake cewa idan ita ta zo to dole bayan ta fi'ili mamu ne wato fara. ko akara ko shari'a yake cewa idan ma kaga fi'ili mudari ya zo bayan kalmar iz to a ma'anansa madi yake nufi yake cewa dalilin haka kuma shine fada Allah subhanahu wataala wa id yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khayrul makirin a karkashin wannan aya Allah subhanahu wataala yake cewa wa id yamkuru bika alladhina kafaru sai yake cewa anan madi ake nufi haka idan ida ta zo ko bayan ta madi ya zo to abinda yake nuni shine mustaqbal ba wai yana nufin madi din bane wannan shine bayanin da malamai na larabci suke karkashin wannan aya wa id qala rabbuka tunawa mutananka ya rasulullah a lokacin da ubangijinka yake ce ma mala'iku a mala'ika ana kiransu da mala'ika sabida? su manzanni ne na Allah subhanahu wata'ala suna sadar da sako tsakanin Allah da kuma annabawan shi yasa almala'ika aka kira su da mala'ika almalak wato dai ne kuma mala'ika an kira su da mala'ika saboda suna sadar da sako na Allah subhanahu wata'ala zuwa ga annabawan shi yasa aka kira su da mala'ika inni ja'ilun fil ardi khalifa lalle ni zan sanya wani khalifa a doran kasa wanda shine matsayin wakili na zai dinga zartar da hukunce hukunce na inji Allah subhanahu wataala kenan anan da'i malamai suke cewa abin da yake miki shine khali Abu Rauhi yake cewa duk inda ka samu Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin Alƙur'ani ya zo da kalmar ta'ala to yana nufin khalaqa ba wani sanya abu an da yake cewa inni ja'iru fil ardi khalifa lalle ni zan halitta wani khalifa a doron kasa zan halicce shi haka ayan da muka karanta a wancan darasin huwa alladhi ja'ala lakum ma fil ardi khalifa muka ce wasu malaman tafsiri su ce khala to haka Abu Rawdin yake cewa duk inda kalmar ja'ala ta zuwa cikin alqur'ani ba wai tana nufin sanyawa ba tana nufin halitta to inni da'irun fil ardi khalifa lalle ni zan sanya ko zan halicci a wani khalifa a doron kasa kamar yadda Abu Rawfi yake cewa ko ya faɗa anan wane ne wannan khalifa wanda zai kasance shine wakili a madadin Allah subhanahu wataala wanda zai dinka zartar da hukunci hukuncin Allah subhanahu wataala jamhurin malamai na tafsiri daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ire-iren su Abdullahi ibn Abbas da Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma da wasu daga cikin tawagan sahabban manzo Allah sun yi ittifaqi sun ce khalifa anan shine Annabi Adam alaihi salam shine khalifa a doran kasa shine Annabi Adam alaihi salam wasu daga cikin malamai suka ce a ba wai Annabi Adam ake nufi anan ba ƴaƴan Annabi Adam alaihi salam kamar yadda Ibn Juzai ya ishara haka a tafsirin sa to dukkan fakarori guda biyu din malamai sun fasara wato khalifan da Allah ya ce zai sanya shi a doron kasa fasaran farko ita ce wato annabi Adam alaihi salam kuma wannan fasarar shine jamhurin sahabban manzo Allah suka tafi a kai haka kuma malamai ma'abuta tafsirin alqur'ani mai girma wannan shine abin da yake kuma rajihi wato yafi ah, inganci ko aka tirin jayar da shi a lokacin da Allah subhanahu wataala yake cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa lalle ni zan sanya wani khalifa a doron kasa sai mala'iku suka ce qalu ataj'alu fiha man yusri fiha shin yanzu za ka sanya wani wanda zai zo ko za su dinga fasadi a doron kasa wa yasfiku dima'a sannan kuma su dinga fararar da jini wato suna kashe junansu ko makamancin haka sai malamin suka cewa shin su mala'iku sun san gaibu ne tunda lokacin da Allah ya fara haka ya ake suka san cewa halittun da za a halitta za su zo su yi misali a doron kasa kuma su dinga kashe junansu suna kwararar da jini shin sun san zai ne ko ko bayan Allah subhanahu wataala ya ba mu labari cewa babu wanda ya san abin da ke boye sai shi shi kadai ne ya san ilimi na zai yi. kamar yadda ya faɗa inna Allah alim ghaibi samawati wal ard innahu alimun bi dhati sudur wa wa ta'ala ya'lamu ghaibi samawati samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari a cikin alqur'ani babu wanda ya san ilmin da ke koyi sai shi la yasbiqunahu bil qawli wa bi amrihi ya'malun to anan sai malamin suka ce to an san da aka bada kashin wannan menene yasa mala'iku suka ce atad'ab siyama min siyama wa yasku dima ya za a yi ta sanya wanda zai zo yin da fasadi a doron kasa kuma yana fararar da shi su basu su san gaiwa ba amma dalilin da ya sa suka faɗi haka shine an san farko a lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce zai sanya wani khalifa a doron kasa sai suka fahimci cewa annabi Adamu shine wanda za a halitta kuma idan aka halitta shi a zuriyar ba dole ne za a samu salihai a samu waɗanda ba salihai ba wannan zancen farko kenan a kamar yadda imamu al-qurtubi yayi bayanin haka an sa na suka ce wasu malamai suka ce a a lokacin mala'iku dalilin da yasa suka faɗi haka shine sababin nuzul na wannan aya wato dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya a wajen wasu malamai kamar yadda ya tabbata a littafin al-hakim an-nisaburi al-imam al-hakim an-nisaburi ya faɗa a littafin sa cewa Allah subhanahu wata'ala ya halicci aljanu kafin ya halicci annabi Adam alaihi salam da shekara dubu biyu da wani abu a lokacin da ya halicci aljanu sun ya kasance suna fasadi a doron kasa suna kashe-kashe da sauransu a lokacin sai Allah subhanahu wataala ya turo mala'iku zuwa doron ƙasa domin su kori waɗannan aljanu da suke fasadi a lokacin da mala'iku suka zo sun suka kora waɗannan aljanu da baki ɗaya wasu suka tafi saman duwatsu wasu cikin daji da sauransu lokacin sai ya samar da mala'iku suka wanzu a doron ƙasa ana na ana sai ya halicci annabi adam alaihi salam to shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa in kana rabbuka lil malaikati da'im fil ardi khalifa qalu atata'alu fiha a lokacin iznan da malaiku suka dauka na abin da ya faru da wadancan aljanu da suka dinga fasari a doran kasa suna kashe-kashe suna saba ma Allah subhanahu wataala a yanzu kuma da Allah ce zai kara halittan wata halitta sai mala'iku suka dau izina da waɗannan aljanu sai suka ce ya za a yi kara halittan kuma wasu halittu bayan ga abin da ya faru lokacin da ka halicci aljanu abin da suka aikata a doron kasa to shi yasa suka ce faru a cikin alƙiyamun musulmiya wasu suka jima su ba su san gaido ba wato abin da ke koye amma abin da waɗannan aljanu suka yi shi yasa suka ɗauki nuna da su suka faɗi wannan zancen wannan shine magana na biyu da malamai suka yi sai magana na uku magana ta fasada irin da amurka su. wanda yana ɗaya daga cikin manyan tabi'ai qatada ibn da as-sadusi da shi da abdurrahman ibn zaid ibn aslam suka ce abin da yasa mala'iku suka faɗi wannan magana su ba su san gaibo ba amma abin da yasa suka faɗi wannan magana Allah subhanahu wataala shine ya sanar da su wato a lokacin da Allah ya yi mishin halitta annabi Adam alaihi salam sai ya sanar da mala'iku cewa ga jinsin halittar da zai halitta wato zai halicci annabi adam daga cikin halittar ko zuriyarsa za a samu salihai sannan za a samu waɗanda ba salihai ba to a lokacin da Allah subhanahu wataala ya sanar da mala'iku da wannan shi yasa suka ce qalu atja'alu fiha man yusri fiha wa yusri wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka wannan shine zantuttuka guda uku da malamai suka yi wannan asan da mala'iku suka bada cewa su ba su tambaye ba amma abin da yasa suka faɗa na farko shine izina da suka ɗauka daga halittar aljannun da aka yi kafin a halitta annabi harin alaihi salam sai na biyu kuma shine sun faɗa haka ne kamar yadda fasara bin da amma da musulmi Shi shine Allah ya sanar da su da nau'in halittar da zai yi da zuriyarsa da kuma yanayin cewa daga cikin su akwai masu fasadi a cikin su akwai salihai abu na uku shine sun faɗa haka ne a lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce zai halitta suka fahimci cewa annabi Adam ne za a halitta za a halitta shi shi yasa suka faɗi wannan asal arfiya min yasku fiha wa yasku al-iman sai suka ce wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak alhalan mu kuma nusabbihu bihamdika mu muna maka salloli anan an yi sabani wajen fassara nusabbihu bihamdika fasaran farko shine sallah mala'iku suke cewa alhalin mu ba ma sa'a maka muna maka salloli ko da wando. lokaci wannan shine fasaran abinda ibnu mas'ud da ibnu abbas suka fara wannan aya suka ce dalilin haka kuma da Allah subhanahu wataala yake cewa falawla annahu kana min al-musabbihin la labita fi batnihi ila yawm yub'athun kun ga nan abinda ake nufi da falawla annahu kana min al-musabbihin shine sallah ake nufi a nan wato ba wai shi ya kasance yana yawaita sallah ba lallabi ta shi ba sallah da yau yau ba su shi yasa a ibn mas'ud da ibn abbas ke cewa anan wa nahnu nusabbihu bihamdika sai mu muna yawaita sallah gare ka fasara na biyu shine tasbihi da aka sani ta ya za a halice su bayan mu ba ma saka maka kuma muna yawaita tasbihi gare ka tasbihin da aka sani shine al-Imam al-Qurtubi ya a wannan aya ko a wannan gaba ta aya yake cewa dalili kuma da muka rinja da tasbihi ba wai sallah ba shine hadisin Abu Dharr al-Bukhari yake cewa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi su ila an tambaye shi ayyul kalami afdal wani magana ne yafi a wajen Allah subhanahu wataala sai annabi yake cewa mustafa wallahu li malaikatihi maganan da Allah ya zabe shi ga mala'ikunsa aw li ibadihi ko kuma ga bayinsa a manzo Allah yake cewa wannan magana shine subhanallahi wa bihamdihi wato sarki ya tabbata ga Allah wa bihamdihi haka kuma ya da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala da wannan hadisi ne الإمام القرطبي يبدأ ونحن نسبح بحمدك وأزمنا مك تسبيح باوينا مك صلى بحمدك ونقدس لك سننكما منا منا تركتيك ومنا جرم ماك منا تركتيك أبنت ما لمسك رجال هنا فصرا ونقدس لك saboda mu muna tsarkake ka dalilin haka suka ce faɗan Allah subhanahu wa ta'ala tun cikin suratul ma'ida da Allah yake cewa يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين kun ga kasa da Allah ya nufi a nan ita ce kasa mai tsarki to shi yasa suka ce wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka nuqaddisu laka wa muna tsarkake ka daga dukkan ababe wanda ake haɗa da shi shirka qala sai Allah subhanahu wataala yake cewa inni a'lamu ma la ta'lamun lalle ni na san abin da ku ba ku sani yake yi ma mala'iku raddi akan haka a lokacin da mala'iku suka ce ta ya za a yi ka halitta wata halitta wanda za ta mutu dinga fasadi a cikin ƙasa a doron ƙasa sai Allah da ƙarshe yake cewa inni a'lam ma la ta'lamun lalle ni na san abin da ku ba ku sani ba malamai suka ce abin da Allah yake nufi a nan shine yana yi ma mala'iku raddi yana cewa idan kuna ganin cewa zuriyar Adam alaihi salam za su zo su dinga fasari a doron ƙasa daga cikin su wani ya dinga wasu su dinga caca wasu dinga shirya, giya wasu su dinga zina wasu su dinga shirka da sauransu to amma daga cikin zuriyar Adam alaihi salam za a samu salihai a ciki sannan za a samu annabawa a ciki sannan za a samu manzanni a ciki sannan bayan haka za a samu siddiqin a ciki za a samu kuma wanda za su zo su gugwar maya su wanda za su yi shahada shine inni a'lamu ma la ta'lamun lalle ni na san abin da ba ku sani ba da kuke ganin wai ta yaya za a yi in halicci Adam da zuriyarsa akan bayan za su dinga fasadi a doron kasa Allah ke cewa ni na san abin da ba ku sani ba tabbas wasu daga ciki za su dinga fasadi amma wasu daga ciki kuma za su dinga bauta mani yadda nake so kuma daga ciki akwai annabawa akwai manzanni akwai salihai akwai siddiqin akwai kuma wanda za su shahada a wajen yaki a ƙarƙashin wannan aya malamai suke cewa akwai fa'idodi masu dimbin yawa daga ciki shine suke cewa za mu fa'idanta da fa'idan cewa lalle ya halatta a al'umma ko kuma wajibi ne ma malamai suke cewa kowace al'umma ya kasance kowace al'umma ya kasance tana da shugaba tunda Allah subhanahu wataala ya ce inni da'irun fil ardi khalifa lalle ni mai sanyawa ne ko mai halittan wani shugaba ne a cikin halitta wato a cikin doron kasa lalle ni zan halicci wani shugaba ko wani khalifa wanda zai kasance a madalina a cikin bai kasa wato a cikin doron kasa kun ga anan yake nuna mana cewa dole ne ya kasance a cikin al'umma akwai akwai shugaba wanda shi zai dinga jagoranci ga al'umma ga baki ɗayansu kuma malamai suka ce shi wannan shugaba ana zaben ne ta bangarori guda uku wato shi shugaba umuman na al'umma al'umman musulmai ana zaben ne ta hanyoyi guda uku hanyar farko ya kasance aya ta zo ko hadisi wanda suke nasa cewa wannan lalle ya cancanta ya zama shugaba ko ya jagoranci al'umma kamar yadda ya faru da abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu a halifancin abubakar siddiq ya tabbata ne daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallam daga ciki a lokacin da annabi ya yi ma abubakar siddiq umarni da yayi ma mutane sallah kun ga sa da yayi da yayi ma mutane sallah wanne yake nuna mana cewa shi ya cancanta ya zama shugaba bayan tunda har ya sanya shugabanci na bangaren ibada na jagoranci na mutane Da'ima shi wanda aka sanya shi imani wato shine matsayin anguwa na al'umma gabaki daya area nan da mutane suke rayuwa duk wanda aka sanya shi ya zama na shi yake musu sallah to shi ya gamata a sanya shi shugaban wannan area wannan anguwan a sanya shi mai anguwa na wannan area kuma idan a lamari ya cuɗe mutane shi ya gamata su dinga dawowa zuwa gare shi amma yanzu abubuwa sun tabarbare a ba la'akari da wannan to malamai suke cewa da Abubakar Siddiq a matsalar sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi jagoranci na ne na sallah yi mutane sallah kun ga wannan yake nuna cewa shi ne zai zama halifa ne wato saƙon da annabi yake so ya isar da shi kenan da sahabbansa sannan haka shi ma Abubakar Siddiq shi ya ayyana wa ya ayyana Umar bin Khattab akan ya jagoranci al'umma kun ga waɗannan gabaki ɗaya jagorancin su ya kasance da dalili daga annabi ko kuma dalili na daga sahabin ka wasu Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu hanyar farko kenan na zaben shugaba sai hanya na biyu na zaben shugaba shine al'umma yayin da babu shugaba a cikin al'umma sai al'umma gabaki ɗayan sai su yi mitin tsakanin su haɗu su ga wane ne ya cancanta a zaɓe shi ya zama na shugaba a tsakanin su ya suya su za su yi mitin tsakanin su wato su haɗu su tattauna su ga wane ne za su zaɓe shi ya zama na shugaba a cikinsu kamar yadda ya faru ga Uthman bin Affan kun ga shugabancin Uthman bin Affan a sahabbai ne suka zaɓe shi daga cewa lalle wannan bayan Umar bin Al-Khattab wanda ya cancanta ya zama na shugaba bayan Umar shine Uthman bin Affan sai hanya na uku na zaben shugaba a cikin al'umma shine a malamai ma'abuta ilimi su ayyana mutum ce lalle wannan a ganin mu ya cancanta ya jagoranci al'umma waɗannan su ne hanyoyi guda uku wanda suka halarta mutum a zaɓi shugaba a cikin al'umma na musulunci wato al'umma na musulmai wannan su ne hanyoyi na uku guda uku wanda ya cancanta a zaɓi shugaba wanda idan muka koma a tafsirin imamu al-qurtubi za mu ga ya cikakken bayani akan su haka al-imamu shafi'i a abwaul bayan haka al-imamu mawardi a littafin sa ahkamu as-sultaniyya idan ya kasance mutum ya zo da karfi ya zaɓi kansa domin ya yi mutane shugabanci wannan baya halarta wannan baya halarta saboda haka waɗannan su ne hanyoyi guda uku da ya cancanta a zaɓi shugaba sai fa'ida na uku da za mu fa'idanta a wannan aya bayan ta nuna mana cewa lalle sanya khalifa ko shugaba wajibi ne a cikin al'umma sai fa'ida na uku shine wanda aka fara halittarsa a duniya annabin farko ko manzo na farko kamar yadda imamin qurtubi ya bayani ne annabi adam alaihi salam inda Allah ya ce wa qala rabbuka lil malaikati inni da'ilun fil ardi khalifa al-imam al-qurtubi ya ce manzon farko a duniya shine annabi adam alaihi salam amma shaykh salih al-usaymin rahimahullahu ta'ala yake cewa manzon farko ba annabi adam bane manzon farko shine annabi nuh alaihi salam yake cewa shi annabi adam shi annabi ne ba manzo ba kamar yadda muka sani ko muka yi bayani a cikin wannan masallaci akwai bambanci tsakanin annabi da manzo muka yi bayani muka ce shi manzo shine wanda aka turo shi da littafin sa sannan da shari'a nasa amma annabi an turo shi ne akan shari'a annabin da ya gabace shi yazo ya dora akan inda ya tsaya to shi al-imam ya ce shi annabi adam shine manzan farko shi kuma shakwa sun yake cewa a'a annabi ne ba mutu ba aka ce menene dalilin ka yake cewa dalili na shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na shafa'a hadisin da ya zo cikin sahihain hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu ranar tashin alkiyama a lokacin da za a tara mutane halittu baki ɗayansu za su yi cincirin a gaban Allah subhanahu ta'ala a wannan lokacin mutane za su shiga cikin wani hari, sai wasu ce wai me yasa ba za ku nema mana ceto ba mu je mu samu wani daga cikin halittu ya nema mana ceto wajen Allah subhanahu ta'ala sai wasu daga sai su ce to mu tafi wajen Annabi Adam alaihi salam الوقت اللي ذاك روزة أن الآدم ذاك جمعي أنت أبو البشر فإن قبام حريق قباتي باري في أكثار حديثة فإن ونفق الله فيك من روحه فإن الله يبوسى ما روحه فإن وأمر الملائكة أن تسجدوا به بس فإن الله يأمر سمع رائحه قباتي ليس مكة سجارة كنيما من تسويا كأن النبي آدم عليه السلام في أن النبي آدم بيته نفسي نفسي نفسي نفسي ni ma ta kaina ne qad akwai rabbi amarani alla aqulu shajarata fa dan dai na saba ma ubangiji na saboda mai ubangiji na ya umarce ni kai in ci bishiya kuma na saba mai ni ci ku tafi wajen wani sai mutane ga baki ɗaya su tafi wajen annabi nuh alaihi salam suna zuwa wajen annabi nuh za su ce kai ne manzon farko wanda Allah ya turo ka a al'umma to da wannan ne Sheikh salihu Al-Utsaimin yake cewa manzon farko shine Annabi Nuh alaihi salam shine manzo na farko amma Annabi Adam alaihi salam shi annabi ne ba manzo ba to a cikin cire ya ƴan uwa da zamu fa'idanta fa'ida na a wannan aya shine annabi farko shine Nuh Adam alaihi salam kuma daga gare shi ne dukkan mu muke dukkan zuriyar da suke rayuwa ta zo ne bayan Annabi Adam alaihi salam tun daga annabawa har manzannai har sahabbai har tabi'ai har wanda suka zo baya su duka suna ɗaya daga cikin zuriya na annabi adam alaihi salam وعلم آدم الأسماء كلها الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين الله سبحانه وتعالى يتندى النبي آدم عليه السلام سنايا أبا بين الدنيا تبعشتها idan ba kuma ce ba can ayan da muka gama yanzu a lokacin mala'iku sun ce ta ya halicci a annabi adam alaihi salam su suna ganin kamar sun su sun an annabi adam alaihi salam daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda su ba sa sa'a ma Allah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun to sai suke cewa saboda me zaka halarci wannan bayan mu ba abin da muke ma kullum sai bauta to a lokacin sai Allah subhanahu ta'ala ya ce ai wa allama adama al-asma'a kullaha sai su ya nuna musu wani daraja da girma da ɗaukaka na annabi Adam alaihi salam wa allama Adam al-asma'a kulla sai Allah ya halicci halittu da baki daya na duniya sai ya sanar da annabi Adam sunayen waɗannan halittun da baki ɗayan su shine wa allama Adam al-asma'a kullaha ثم عرضهم على mala'ika sannan sai ya bijiro da waɗannan sunayen ababen alal mala'ika akan mala'iku ga mala’ikun. faƙala sai ya ce a mala'iku an bi umri ku ba ni labarin sunayen waɗannan ababen in kuntum sadiqin in dai ku da gaske kuke kuna ganin cewa kamar kuna da wani matsayi da ya fi annabi adam alaihi salam kuna da ilimi kuma wanda ya shi nasa malamai sun yi bayanai masu dimbin yawa ƙarƙashin wannan aya daga ciki da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa 'allama adama al-asma'a kullaha Allah subhanahu wataala ya sanar da annabi Adam sunaye gabaki daya sunaye menene anan akwai maganganu guda uku da malamai na tafsiri suka yi maganan farko shine na babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato Abdullahi ibn Abbas da shi da wasu daga cikin tabi'ai ire suka tara ibn da Ahmad Sadusi da Mujahid ibn Jabr suke cewa sunayen dukkan halittun da suke duniya wato na ɗan adam da baki ɗayan su annabawa da manzannai da su menene da bishiyoyi da itatuwa da duwatsu da komai na duniya Allah subhanahu wataala ya sanar da annabi Adam su. wannan shine magana ma muka ce magana ma muka ce Abdullahi ibn Abbas da shi da Qatada ibn Da'am da Sanusi da kuma Mujahid ibn sai sai zance na biyu shine a waɗanda suke ganin cewa a sunayen da Allah subhanahu wataala ya sanar da annabi Adam ba wai komai da komai komai da komai bane sunayen kawai halittu suna a zuriyar annabi Adam, Adam da zuriyar da kuma sunayen mala'iku, ababe guda biyu adam alaihi salam da zuriyarsa sunayen su ɗaya muhammad zaid adam abdurrahman da su ne waɗanda haka kuma da sunayen mala'iku gabaki ɗaya jibril mika'il israfil da sauransu wannan shine ra'ayin ibn jarir al-tabari mai littafin jami'ul bayan kuma shine abin da ya rinjayar shi a wurinsa zance na uku shine Allah subhanahu wataala ya sanar da annabi Adam alaihi salam ababe masu amfani na halittu ababe masu amfani na halittu da waɗanda ba su da amfani bai sanar da shi to a waɗannan bincika guda biyu wanda malamai suka rinjaya a bincikan nan guda uku shine abinda aka so daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu da Qatada ibn da as-Sadusi da Mujahid ibn Jabr cewa sunayen da Allah subhanahu ta'ala ya sanar da Annabi Adam alayhi salam shine dukkan halittu tun daga ɗan adam da kuma malaiku da bishiyoyi da duwatsu da sauransu dalili kuma suka ce hadisin da muka karanta ɗazin hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu a yadda mutane kamar yadda muka yi bayani suka yi cincirin dora tashin alfiyama suka shiga wani hali Ina neman wane ne zai cece su a lokacin da suka tafi wajen annabi adam alaihi salam ga baki ɗayansu sai suka ce kai ne abul bashar kai ne wato uban halittu ga baki ɗaya sannan wa nafaka Allah wa fi tabi ruhi Allah ya hura maka ya busa ma daga ruhinsa sannan وعلمك أسماء a شيء أو ترواية يا سند كي sunayen dukkan wasu halittu na دور duniya. kun ga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ya sanar da shi ne sunayen halittu gabaki ɗaya na doron duniya to da wannan da wannan ne malamin suka rinda yadda tafsir ibn Affan radiyallahu ta'ala an ke an riwayo ma wata ran bayan ibn Abbas ya fasara wannan ayan da wannan fasara ana nan sai wani ya zo kusa da ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu sai yake cewa shin wai sunayen da Allah ya sanar da annabi Adam akwai abin da ya shafi komai da komai ne sai annabi Adam sai Allah ibn Abbas yake cewa na'am komai da komai ne na halittu na duniya sai ibn Abbas yake cewa kai hatta bulala nan sunan bulala sai da ya sanar da shi sunan bulala ya sanar da annabi adam alaihi salam to kun ga wannan yake nuna mana cewa a zance mafi inganci shine wa allama adam al-asma'a kullaha Allah subhanahu wataala ya sanar da annabi adam alaihi salam sunayen dukkan wasu halittu na duniya sannan bayan haka malamai suka yi cekace akan cewa wani hanya ne Allah subhanahu wataala ya sanar da annabi adam sunayen halittu gaba ɗaya zancen farko an tsariƙin ilha wato ilhami ya masa kawai yana zaune sai ya ji a zuciyarsa suna ya halittu gabaki ɗaya ya san su zancen farko ke zance na biyu na malamai shine Allah subhanahu wataala ya sanar da annabi Adam alaihi salam suna ya halittu gabaki ɗaya ta ta biwasitatil almala wato Jibril alaihi salam biwasnati jibril alaihi salam Allah subhanahu wataala ya kasance yana turo mala'ika jibril sai shi kuma ya zo wajen annabi adam alaihi salam ya sanar da shi ya ce wannan suna kaza kaza kaza kaza suna ƴan adam ga su, sunan bishiyoyi ga nasu sunan dabbobi ga nasu wannan ana kiransu bakar wannan ana kiransu da'an wannan ana kiransu ma'a haka gabaki daya Allah ya turo da waɗannan sunayen an tare da Jibril alaihi salam shi kuma Jibril ya sanar da Annabi Adam wannan su ne a zantuttuka guda biyu na malamai wasu suna ganin an sanar da shi an tsare da ilham wato yana zaune kawai ya ji wannan ilimin ya shiga cikin zuciyarsa zance na biyu shine a biwasati Jibril alaihi salam wato an turo Jibril ya zo ya sanar da shi ثم عرضهم على الملائكة bayan ya sanar da shi waɗannan sunayen sai ya zo da sunayen nan wajen mala'iku sai ya ce fa qala an bi'uni anan thumma aradahu ala al-mala'ika الشيخ أبو بكر محمود الجوني تفسير رد الأذهان إلى معاني القرآن الكريم yake cewa sun ma'aradahum min babu taklif taklif ai a nan aradahum asali wannan damirin yana komawa ma halittu ne masu rai wato irin A ‘yan adam jinsi na ‘yan adam da sauransu amma kuma muka ce zance mafi inganci shine sunayen da aka sanar da annabi adam ababe masu rai da kuma waɗanda ba su da rai gabaki ɗaya har da jama'a duwatsu gabaki ɗayansu to shi yasa malami suka ce min da tabli haka shi kawar juni ya faɗa a tafsirinsa taglif shine rinjayar da ababe masu hankali akan waɗanda ba su da hankali طيب tun عرضهم sai ya sana ya bijiro da waɗannan ababen da ɗaya to a nan bijiro wanda ya yi zo da waɗannan ababen a wajen mala'iku shin da zaɓin su misali ya kawo ‘yan adam ya zo ya ba mala'iku a gabansu ya ɗauko duwatsu ya ajiye su gaban mala'iku ya ɗauko duwatsu ya ajiye su gaban mala'iku ko ka sunayen ne kawai sai al'aminu shafiqi rahimahullahu ta'ala yake cewa a ba wai ya kawo zatin su bane haka bahu qabil shi ma ya rinda cewa sunayen ne kawai aka kawo ma mala'iku da aka kawo aka ce su ambace su fa qala anbuni bi asma'i haula ubani sunayen waɗannan da ba su dan su a lokacin da ya faɗa haka an bi oni yani wani. ku bani labari asma'i haula suna waɗannan ababe da baki daya kun kuntum salihin in dai ku masu gaskiya ne a zancen da kuke ganin cewa wayya za a yi in halicci annabi Adam alaihi salam zuriyar za su su dinga fasadi a doron kasa kuna ganin kamar ku kun ji shi ilimi da matsayi shi yasa aka rawaito daga al-Hasan al-Basri babban tabi'i yake cewa mala'iku sun kasance suna cewa لا يخلق الله خلقا إلا كنا أعلم منه Allah ba zai taɓa halittar wata halitta ba a doron ƙasa face mu mun fi wannan halittun da baki ɗaya ne abin da malaikatu suka fi suna faɗa ke cewa su suna ganin kamar sun fi kowa a ilimi a halittun Allah subhanahu wataala sun fi kowa tarin ilimi suke cewa ba za a taɓa halittar wata halitta wacce kasance ta fi ilimi ba face mu mun fi ta ilimi to da suka faɗa wannan wannan arwaito wannan da shafaru fasu sai Allah ya so ya yi challenge ya musu tahaddi ya nuna musu cewa a'a shine ne ilimi kuma shi yake da ikon ya halicci wanda yake so mai ilimi sai Allah ya so ya jarabce su sai ya zo musu da sunayen waɗannan halittu gabaki ɗaya fa qala an bi asma'i ha'ula'i kuntum sadiqin idan ku kuna farki kowa irin shi a halitta na to yanzu ku bani labarin sunayen waɗannan ababen a lokacin sai suka yi nadama da kuka suka ce qalu subhanaka lalle sarki ya tabbata gare ka la ilma lana illa ma 'allamtana lalle mu ba mu da wani ilimi sai abin da ka sanar da mu kun ga nan sun yi ne kenan sun yi nadama akan maganar da suka faɗa shi yasa malamai suke cewa illa ma ma'anan ismul mawsul wato la ilma lana illa allazi 'allamtana sai dai ilimin da ka sanar da mu kamar yadda ka sani ma da man da al zuwa a matsayin ismul mawsul kamar yadda ibnu malik ya ishara haka a cikin alfiyarsa yake cewa wa man wa ma wa al kullu ma'a a wa man wa man wa al tusawini ma'a kullu umum ya ukhayyafat ma'a wannan afwan wannan kasirar Sheikh Nasir Sa'di kenan a cikin qawaid fiqhiyya yake cewa man wa ma wa al sufyan ma'a kulli umumi ya usayya fasma shi kuma ibn malik a cikin alfiyar sa yake cewa wa man wa man wa al tusawi wa hakaza rufin da tayyibin shudu wannan ibn malik ne yake faɗa haka a cikin alfiyar sa wato wa man wa ma wa al tusawi wa hakaza rufin da tayyibin shudu waɗannan duka ababe guda uku suna zuwa matsayin ismul mawsul shine tusawu ma zukir tusawu ma zukira na ismul mawsul to shi yasa malamai suka ce anan wa allama adama asma'a kullaha sannan sai ya sanar da afwan malaiku suke cewa qalu subhanaka la ilma lana lalle sarki ya tabbata gare ka ya Allah la ilma lana ba mu da wani ilimi illa illa alladhi 'allamtana sai ilimin da ka sanar da mu shine ma illa alladhi 'allamtana a ƙarƙashin wannan yake na aya malamai suke cewa abin da zamu fa'idanta shine idan aka tambaye mutum ilimin da bai sani ba ko aka mai tambaya sai ya danganta wannan ilimin zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ce Allahu a'lam yace la adri ko la a'lam Allahu a'lam kun ga malaiku su karantar su sun ce lana illa ma 'allamtana lalle mu babu da ilimi sai dai abin da ka sanar da mu sannan innaka antal alimul hakim kuma kai ne mai cikakken ilimi al shine cikakken ilimi sannan al kuma mai cikakken hikima menene hikima malamai suka cewa huwa wad'u shay'i fi mawdi'i alladhi yaliqu bihi idan aka ce wannan yana da hikima shine yana sanya abun abu inda ya dace ko baya yin abu da ya dace to shi yasa a mala'iku suke cewa innaka antal alimul hakim ya kai Allah lalle kai ne mai cikakken ilimi duk wani wanda yake da ilimi ko ma bayan kai kuma bayan haka kai ne wanda kake da kake da a yanci ka koyar da mutum ilimin da kake so a fadin duniya kai ne kake da yancin kake da kudura da koyar da mutum ilimin da ka so kaga anan suke ishara cewa mu da muna tunanin cewa muna da ilimi mai yawa ko kuma babu wanda yake mu ilimi amma a yau kuma mun san cewa akwai waɗanda suka fi mu ilimi ko akwai ilimin da mu ma ba san shi ba sannan kai ne mai hikima a yanda ta mana raddi cikin hikima abinda mala'iku suke nufi kenan da ya Allah subhanahu wataala ya koya masa raddi kan maganar da suka yi sai ya masa raddi cikin hikima shine antal alimul hakim kai ne mai cikakken ilimi sannan Baya haka kuma mai hikima a cikin al'amura ga baki daya wannan shine bayanan da malamai suke karkashin waɗannan ayoyi da muka karanta guda uku wanda za mu tsaya nan saboda yanayin lokaci muna roƙon su subhanahu wataala ya sa mu abin da muka faɗa albarka wanda kuma muke kuskure ya gafarta mana shi ne iko ne a kan